بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسنا دريد قوم شاشدة أتكين رياض الصالحين أيو 30 قوة جماد الأولى wanda ya hijira 1428 wanda ya dace da 16 ga watan 6 bakwai. Alamar maɗaukakin sarki ya buɗe mana kofofin fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta babu fadli safil awwal wal amri bi itmami sufufi Uwal awwal wa taswiyatiha wa tarasi fiha wannan babi yana magana akan falalar sawun farko a masallaci wal amri bi itmami sufufil da umarnin a cika safuffa na farko wato na ɗaya sannan na biyu sannan na uku al'uwal jam'u awwal wa taswiyatiha da kuma umarni da a miƙar da su a miƙar da sau wato ma'anar miƙar da sau kar wani kirjin sayewo gaba da kirjin wani ko kafarsa ta gaba kafar wani ta baya ya zamanto miƙaƙƙe kamar gini wa tarasifiha da kuma ɗanfarewar juna a cikin sau wato a haɗe da juna shine ilzaqo almankib bil mankib wal qadami bil qadam wato a asada kafaɗa da kafaɗa da kuma ƙafa da ƙafa ya zamanto ba a bar alfurjat ba inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus dukka minar ras ne albunyanul marsus gini wanda yake mai ɗanfarewa da juna wanda bulullukansa tubalansa suka haɗe ba za ka samu wani wato faka tsakanin wannan tubalin da wannan tubali ba to wannan duk nan dukkan al'amuran nan guda hudu guda hudu da imamu nawawi ya ambata su hadisan nan da za su zo a wannan babin za su karantar da mu hadisi na dubu da tamanin da tara عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الصفوف الأول ويتراصون ويتراصون في الصف رواه مسلم وانا حديث عن رويتوش دقى جابر بن سمرة جابر بن سمرة ابن جندب radiyallahu anhu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo makka suka zamanto hulafa din wanda suka zo suka zamanto hulafa na bani zuhra yana daga cikin sahabban da yana daga cikin samarin sahabbai yana daga cikin wanda ya zo yana kokarin zuwa yakin uhud aka ce shi ma yana daga cikin kanana da shi da abdullahi ibn umar da bara ibn azib da jabir ibn abdullah dukkan su saboda karancin shekaru ba su balaga ba aka mai da su ah, ah, amma dukkaninsu dukkan su sun halarci ghazwatul khandaq shi yakin su na farko tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, yana daga cikin samari don haka yana cikin irin yana tuna daga cikin kissar sai yake cewa wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin sallar asuba daga sallar asuba sai yara suka fuskance shi suna gaishe su sai yana shafa kumatun kowane ɗaya daga cikinsu. wani ya shafa kumatu ɗaya wani ya shafa masa kumatu biyu ya ce to ni ɗayan ya shafa ya ce har yanzu wannan ɗayan da ya ce na ji sanyin hannunsa na ji hannunsa kamar an fito da shi daga cikin wato wakiyar mai turare ne saboda kanshin hannun ya ce har yanzu ina jin bambanci tsakanin wannan wannan kuncin da ya shafa bisa ɗaya kuncin da bai shafa ba yana daga cikin wanda suka ruwaito yana daga cikin wanda suka ruwaito su hadisai ba masu yawa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kufa kuma a can ya mutu a shekara saba'in da yan kai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haraja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu ya yace ala tasuffuna kama tasuffu almala'ikatu inda rabbiha ala wannan yana da abin da ake ce ma harfu tambi wato ku tara hankalinku ku ji ba za ku yi sau a cikin sallah ba kamar yadda mala'iku suke yin sau a wajen ubangijinsu faƙulna ya rasulallah ya rasulallah wa kaifa tasuffu mala'ikatu inda rabbiha muka ce ya manzon Allah yaya mala'iku suke sau a wajen ubangijinsu qala yutimmuna sufufal uwal wa yatarasuna fi saf yace suna cika sahu suna cika sahu na farko sahu sahu na farko sannan wanda ke bin sa sannan kuma suna ɗanfare ma juna a cikin sahu ba sa wato zamantowa wannan na can wannan na can suna haɗewa da juna a cikin sahu wato wannan shine sifa biyu na sifar sahun mala'iku hmm? sifa biyu na sifar sahun mala'iku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mumini wato za su fara sahun farko ba za su yi wani sahun ba sai sahun farko ya cika sannan su sahu na biyu ba za su fara tsayawa a sahu na uku ba sai sahu na biyu ya cika na biyu in suka tashi yin sauyin suna haɗewa da juna ba za su nisanta da juna ba wannan na can wannan na can suna haɗewa da juna su cure waje guda a cikin sahu yayin da suke tsaiwa a wajen ibadarsu mun san mala'iku da ma Allah ya ambata wa inna la nahnu safun mu ne masu sune ma kansu kirari Allah ya ne musu kirari yana cewa mala'iku sune ma kansu kirari mu mu ne masu sau wajen sallah wajen tsaiwa ga gaban ubangijinmu to wannan sifa ce da Allah yake so shi yasa ya yabe ta ga mala'iku a cikin alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da cikakken addini da yake zai bayyana mana abin da Allah yake so ya ce to mu ma mi koyi da su mi sau irin na mala'iku rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na dubu da casa'in wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu nasu ma nida an-nida'i was-saff al-awwal lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu muttafaqun alayh wannan hadisin Abu Huraira Abdulrahman ibn Sakhar wanda tarjama ta riga ta gabata ba sau ɗaya ba sau biyu ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamu nasu ma nida da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah wasaffil awwal da san farko nan ba a ambaci abin da ke cikin nasu ba abin da ke cikin su na ne to amma wata riwayar ta bayyana min alkhairi wal baraka abin da ke cikin kiran sallah da sauran farko na alkhairi da albarka alkhairi shine kishiyar sharri duk wani abu wanda wanda abu duk wani abu wanda yake zai ba mu mutum abin da yake so eh, ya ba shi farin ciki ya ba shi ƙari albaraka kuma shine kasratul khair kare wato alkhairin yayi yawa saboda haka albarka shi ma alkhairi ne amma in ya zama to mai yawa to Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da kuma as-safful awwal sau na farko na daga alkhairi da albarka thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi sannan ba su samu hanyar samun wannan abu wa'annan abubuwa guda biyu ba illa an yastahimu alaihi har sai idan sun yi ƙuri'a a kansa alaihi wannan abdamir din ga me yake komawa da saful awwal ko ko ga dusu biyu ga dusu domin maganar zamir yana koma ya zuwa ga akrabi mazkur amma akrabi mazkur din zai iya zamantowa fil lafzi zai iya zamantowa fil ma'ana yanzu kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa man yaf'al zalika yalqa asama hmm? wa man yaf'al dhalika yalqa athama abubuwa nawa Allah ya fada alladhi walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun abubuwa guda uku wa man yaf'al dhalika yalqa athama wanda ya aikata wannan in zai hadu da azaba to wanda ya aikata wannan bai game yake komawa ga zina kawai ko ka duk guda uku duk guda uku to haka da wannan abinda malamai suka rinjayar kenan duk guda biyun ake ambato wato ya zamanto ba su da hanyar da za su mutane inda suna sanin falalar da ke cikin kiran sallah da kuma tsayawa da kuma samun tsayuwa a tsawon farko na sallah sannan ba yadda za a yi samu wannan falalar sai idan sun zo sun yi ƙuri'a sannan za su samu lastahamu da sai su ce a yi ƙuri'a wato ma'ana in aka zo kiran sallah wannan yana so yi wannan yana so yi kuma gashi duk sun daidaita a wajen sifa dukkaninsu suna da suna da murya suna da kyakkyawan murya wadda yana daga cikin sifar mai kiran sallah ya zama to mai kyakkyawan murya mai katuwan murya wadda zai ji yadda mutane dukkan sun sufatu da wannan to ba yadda za a yi a zaɓi wanda zai yi sai a ce sai a yi ƙuri'a to sai sai mun yadda a yi ƙuri'a ta inda sun san alkhairin da ke cikin kiran sallah kuma wannan kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce law aliman nas da mutane sun san alkhairin ba sai ce da mutane sun dawwama a cikin sani suna sanin abin da ke ciki wato ilimin ya zamanto baya kubuta daga zuciyarsu wato ba kawai an sani ba a'a an sani kuma ba a manta ba ana halarto da sani inda shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo maganar da sigar fi'il mudari wato da ya zamanto bayan sanin kuma babu rabkanwa. ba a manta da sanin ba inda mutum zai zamanto a cikin wato wannan sanin da zikiri na ambatan sanin da ya yi hmm, a kan falalar da ke cikin kiran sallah da kuma tsayawa a sahun farko da sai ya ji shi koma da ƙuri'a ce za a yi a yi ƙuri'a don a yi kiran sallah don ya samu ya kiran sallah daga nan waɗansu malamai suka ɗauka a kan cewar ba a kiran sallah sau biyu a cikin masallaci ɗaya sai dai sallar asuba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata cewa akwai ana yin kiran sallah guda biyu kuma ya sanya ladane guda biyu suke Bilal da Abdullah ibn Umm Maktum da Amr eh, da Abdullah ibn Umm Maktum domin idan da kamar a ce ana kiran sallah sau biyu to ai shikenan babu ƙuri'a sai a ce to kowa ya zo ya tayi eh kowa ya zo ya tayi tunda dai kowa falala yake nema to amma saboda kiran sallan ɗaya ne ɗaya za a yi kuma ga masu son suna da yawa to ya za a raba rigima sai a yi ƙuri'a dama haka shari'a take duk wani abu wanda yake zai zo wanda yake za a yi dan a raba gardama sai a yi ƙuri'a kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya yana so ya tafi da ɗaya daga cikin matansa da wa za a tafi sai a yi ƙuri'a wadda ƙuri'a ta fito sai a tafi da ita wadda bata taho ba zaman gida to haka wannan ka'ida ce ta shari'a to haka dalika a nan wajen to daga nan ne sai daga nan ne eh, eh, eh, malamai suka ɗauki akan cewar makruh ba mashru'i bane ba sunna bane a maimaita kiran sallah sama da daya a cikin masallaci guda in ba sallah asuba ba da kuma sallar sallah asuba wanda ya zo daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sallar juma'a wanda sayyidina Uthman ya sunnata kiran sallan farko wanda shi kuma sayyidina Uthman yana da cikin al-khulafa'ur rashidun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni koyi da sunnar su sanan na biyu as-safful awwal wato tsawon farko da mutane sun san abin da ke cikin sa ya zamanto cewar sun suka shigo masallacin kowa rububi yake tsaya a tsawon farko an cika wannan na cewa ni zan shiga sai a ce to me zai raba gardama duk wanda ƙuri'a ta fito tun da duk kun zo lokaci ɗaya to wanda ƙuri'a ta fito shi zai tsaya a tsawon farko sai mutane su sun yadda a haka saboda abin da ke cikin sana alkhairi shi sa aka samu daga cikin da tabi'ai waɗanda suke fassara qaulullahi ta'ala sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa janna abinda ake nufi da rige-rige zuwa ga gafara daga ubangijinku da aljanna da Allah ya umarni da shi a wannan ayar suka ce abin da ake nufi a takbiratul ula wa saful awwal mutum ya samu kabbarar farko a cikin sallah kuma ya samu sawon farko wato haka ake son musulmi mu kasance mu zamanto ana ganin mu na farko a wajen aikin alkhairi ya zamanto kan cewa mutum ya zamanto cewa masallatan mu ana rayar da su saboda abin da ke cikin na alkhairi yanzu dai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya san abin da bamu sani ba hmm? ga abin da yake faɗa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu yana cewa <clears throat> da kun san abin da na sani hmm, la bahiktum qalilan wa la bakaytum da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa to shi ya san wannan falalar shi yasa kuma yake ta kwadaitar da mu kan mai gaggawa don mu zo mu samu wannan falala wannan garabasa ta yin sallah a sawun farko wa anhu har wa yau daga abu huraira wato hadisi na dubu da casa'in da ɗaya kenan ƙala ah, ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin rijali awwaluha ah, mafi alkhairin saun maza shine na farkonsu wa sharruha akhiruha na ƙarshensu kuma shine mafi sharrinsu wa khairu sufufin nisa'i akhiruha mafi sharrin sawun mata shine na karshe mafi alkhairin sawun mata shine na farko wa sharruha awwaluha mafi sharrin su kuma shine na farko khairu sufufin rijal wato sawun da yafi kowanne alkhairi idan mutum ya zo sallah a cikin sawun maza to na farko domin alkhairin da ke ciki shine mutum zai zamanto yana kusa da liman kuma haka ake so ana son kusanci da liman tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyaliyani min liyaliyani liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha ma abuta hankali manya masu masu cikakken hankali ya zamanto su ne suke su kusata da ni a cikin sallah malamai sun faɗi fa'idodi da dama banda wannan na zamantowa a farko a farko daga ciki akwai jin karatun liman da kuma idan ya idan karatu ya rikice masa a yi masa fatihi a buɗe masa da cikin karatunsa daga ciki akwai idan zai istikhlafi ya zama to kan cewa kai ne wanda zaka liman zai maka istikhlafi daga ciki jin amin dan idan kana nesa ba lalle ya zama to kan cewa muryar kaji lokacin da liman ya ce amin ba saboda haka wadansu a riga ka faɗan amin din hmm, baka faɗa daidai da ta mala'iku ba kaga wannan ba karamar hasara ba ce to duk wannan suna daga cikin alkhairin da ke cikin sauran farko na ƙarshe kuma su ne wanda suka fi sharri domin wanda na ƙarshe ya yi nisa da liman ya yi nisa da jin karatunsa ya yi nisa da samun fa'idodin da ke cikin tsawon farko sannan kuma gashi ya yi kusa da sahun mata ya yi kusa da sahun mata wanda yake wannan zai iya bijirar da shi ga fitina hmm? shaidan ya zo cikin sauƙi ya samu abin nan ya sa masa abin da zai sa shi ya waiwaye ko in an yi ruku'u ya leƙa tsakanin kafafunsa don ya hango don ya hango wata shaidan zai iya masa wannan in ko yana tsawon farko duk babu wannan sannan kuma ya yi abin da ya zamanto cikin abin da 'yan baya ya zamanto cikin 'yan baya 'yan baya ko mutum ya zamanto cikin 'yan baya wajen aikin alkhairi wato babban sharri ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala zalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su gushe ba suna a cikin 'yan baya sai har Allah ya mai da su cikin 'yan baya din wanda za su zamanto sun yi ta'akhiri a cikin wutar jahannam mata kuma sawunsu da ya fi alkhairi shine tsawon ƙarshe saboda in suna cikin tsawon ƙarshe suna nisa da kusantar maza don kasu su fitinu da kallon maza don haka na ƙarshe shi ya fi alkhairi na farko kuma shine ya fi sharri gare su don haka an fi so su tsaya a can ƙuryar masallaci can ƙarshe kan su su ne na gaba-gaba wannan idan mata sun yi sallah tare da maza kenan amma idan sun yi sallah su kaɗai fa ko kuma limamin su binan ko kuma ya idan sun yi sallah su su kadai fa mata kawai su ka'idar sai su koma ka'idan maza sai su ma khairu ha su a awwaluha wa sharruha akhiruha haka imamun nawawi ce wannan in sun yi sallah tare da maza ne ko kuma limamin su ya to namiji hmm. limamin su in ya to namiji shi ma an fito tsaya daga baya baya ba a san wanda za su to su ne abin nan a jagaba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi. hadisi na dubu da casa'in da biyu an hadisa sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhkhura فقال لهم تقدموا bi wal وليأتم bikum man ba'dakum لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم daga Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri shi ma yana daga cikin samarin sahabbai sa'ad ibn malik ibn sinan yana daga cikin ha'ul madina ya tara ilimi mai yawa yana daga cikin faqihai shine wanda lokacin da abu musal ash'ari ya je yamma sayyidina umar isti'zani sau uku da bai bashi izini ba ya tafi sai na umar ya biyo shi ya ce me yasa da da kai izini sau uku kai tafiyarka ya ce saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka nemi izini sau uku ba baka izini ba to ka tafi ya to sai ka kawo min da shaida ko kuma na sanya misali a kanka sai ya tafi a tsorace wajen majalisar ansar inda ansar suke zaune a ciki yace ce kun ji abin da ya same ni sai suka ce to la ya ma'ana la illa a illa na ba wanda zai tashi tare ba wanda zai je ya maka shaida sai wanda yake shine yaro a cikin sai aka tafi Abu Sa'id al kudri saurayi ne shi ma yana daga cikin wanda farkon yakin sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ghazwatul Khandaq sunansa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan sa'ad ibn malik ibn kuma yana daga cikin al-muktari masu wanda suka rawaito hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisai 1170 kamar yadda yake a cikin musnad din baqi ibn makhlad wanda dama da shi ne ake gane sahabbai masu yawan riwaya daga wanda ba su riwaya mai yawa ba riwayar su a cikin musnad din baqi ibn makhlad ya rasu a shekara 74 bayan hijira a madina saboda yana daga cikin sahabban da suka rayu a madina kuma yana daga cikin fuqaha sahaba a madina أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا جسها بنس سنة جنكري وتوجن سون سلا فقال لهم سيما زعل الله صلى الله عليه وسلم يتشي مسو تقدموا كقباتوا ككسنتوا دني فأتموا بي في كوي دني wato ku koyi da ni yadda za ku rinka gani na duk abin da na yi ku yi domin na bayan ku su ma su koyi da ku wal ya atamma bikum man ba'dakum wanda suke bayan ku su kuma su koyi da ku la zalu qaumun yata'akharu mutane ba za su gushe wasu mutane ba za su gushe ba suna yin jinkiri hatta yu'akhirahumullah har sai Allah ya jinkirtar da su yayin da ake aikin alkhairi ka zamanto kana cikin na farko yayin da za a zo a tsaye da sallah ka zamanto kai ne a sahun farko yayin da za a zo wajen karatu ka zamanto kai ne a gaba yayin da za a ci da aka ce a zo a bada taimako fi sabila ka zamanto kai ne a gaba saboda wannan fa'idar da ke ciki Allah ne kadai ya santa wani lokaci dan sai ka ga wani aiki na alkhairi din da kai gaggawa ka zo kai ka zamanto a cikin na farko wani mutum daga wannan ya rika koyi da kai a cikin wannan aikin alkhairi. duk ran da yayi wannan Allah sai ya baka sa in ko kana jinkiri in ko kana jinkiri to wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kan cewar wannan wasila ce tsani ne da zai kai ka zuwa ga Allah ya jinkirtar da kai ya zama to yayin da za a tafi a yi tsa'ar sai a neme ka a rasa kana yi amma kuma ba ka karkashi wajen yin ta ba ka zamantowa cikin yan gaba gaba to wannan zai sa Allah madaukakin sarki wata ran ma sai ya hana kai ta ki daya shine mata ma'ana hatta yu'akhirahumullah a wata riwayar an ce hatta yu'akhirahumullah fi nari jahannam amma bata zo a cikin sahih bata zo a cikin sahih muslim ba da ake amma hatta yu allah a cikin sahih muslimin da tazo haka amci jinkirtawar Allah madaukakin sarki mm, wanda karshen ta din zai iya kai zai kai mutun ya zuwa ga wutar jahannama domin idan Allah ya jinkirtar da mutun gaban aikata ayyukan alkhairi mm, sai ya zaman kan cewar inda Allah yake so ya ganshi bai same shi ba wannan sai ya iya sanya shi ya to cikin halakarku. hadisi na dubu da casa'in da uku عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني, ليلي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم دقى أبو مسعود البدري أبو مسعود أقبة ابن عمرو البدري sahabbai ba mutumin ba yakin badar ya je ba amma ya je ya zauna a ya je ya zauna a kusa da badar din shi yasa ake ce masa al-badri amma farkon yakin sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uhud ne tare da cewa yayi bai'atul aqaba yayi bai'atul aqaba amma bai samu zuwa halatta yakin bai samu halatta yakin badar ba na'am a ni a na Abu Mas'ud ne Abu Mas'ud ne hadisin na Abu Mas'ud ne ba na Ibn Mas'ud bane abu mas'ud ne ba ibn mas'ud bane abu mas'ud al-badri uqbata bin amr ibn amr al-badri al-ansari yana daga shi ma ya zauna a kufa ya rayu a kufa tare da sayyidina ali lokacin da sayyidina ali ya tafi yakin siffin tare da mutanen sham shi ya wakilta ya zamanto shine gwamna a kufa a bayansa yake cewa burinsa ya zamanto ba a yi yaƙi ba duk da yake yana tare da sayyidina ali amma ba burinsa shine a yaki sayyidina ali ya ci nasara ba yace burinsa shine a yi sulhu saboda Allah saboda yaki ne na fitina dan haka yake fata Allah ya kawar da fitina ya rayu ya bar duniya bayan sayyidina ali da kadan yace qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shafa shafa kafadun mu a cikin sallah wato an tsaya a sahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sahu yana shafa kafadar mutane ya tabbatar cewa ba wanda kafadar ta yiwo gaba ba kuma wanda kafadar ta koma baya ya daidaita su a cikin sahu a hadithin bara ibn azi yake cewa haka yake kutsa sau yake yake tafiya sau bayan sau ya takhallalu su ya takala ya takhallalu su ya rinka bin sau sau tsakanin sau yana daidaita yana daidaita sahabbai yana daidaita musulmi a cikin masallata a wajen a cikin sau wa yaqul yana cewa istawu ku daidaita ku daidaita hmm, ku daidaita wato ma'ana ai wato kar wani ya gaba wani ya baya shine daidaitawa wala takhtalifu kada ku saba fa takhtalifa qulubukum sai zukatan ku su saba zukatan ku su saba ma'ana ai ahwiyatuha wa iradatuha wato sarran ku sai ya saba sai ya zamanto wannan shine sanadiyar sabanin zuci sabani wannan shine ainihin sabani sabanin zuci shine sabanin da ba za ka taba hada mutane akan su shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ma ya goranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa abin da ba wanda ya isa وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله يا حتى زكاتهم da za ka kashe abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya na zinari don ka haɗa zukatansu ba za ka haɗa zukatansu ba amma Allah shi sai ya haɗa zukatansu to haɗuwar zukata abu ne wanda yake zuwa daga Allah to ɗaya daga cikin sabubban da yake sanya zukata ba za su rarrabu ba su haɗu shine a daidaita sau kada a yi saɓani a cikin sau wani ya gaba wani ya baya yanzu idan ka ga yadda sawunmu yake ka shiga cikin masallatanmu musamman masallatan da masallatan da ba a kula da sunna ba hmm? ka ga waɗansu sun abin waɗansu sun yi 'yar kutlar su a can waɗansu a can hmm? wani a inda yake zaune yake wurdinsa ko inda yake zaune yake abin da yake hirarsa a cikin masallacin an tada kama a nan zai tsaya ba zai taka ya je shiga cikin sawu ba sai dai wani ya zo ya same shi a nan saboda haka sai kana ganin mutane a auza'an jama'a jama'a daban-daban ina su sufu tunda babu ka ina yanzu ina ina haɗin kai a cikin nan kaga an samu sabani to tunda ku aka samu wannan sabani wajen tsaye da sahu dole zukata ma su saba da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tahtalifu fa tahtalifu qulubukum kada ku saba idan kun saba tahtalifu qulubukum wannan fa din sababiyya ce wadda take zuwa bayan abin wanda take zuwa bayan amru ko nahi. bayan umarni ko hani ko istifam sai to abin da ke bayanta sai to sababi ne na abin da ke gabanta Don haka ana kaddara sharadi la tahtalifu kada ku saba fa tahtalifa qulubukum sai zukatan ku saba ma'ana idan kuka saba to zukatan ku za su saba idan kuka saba a cikin sauran sallah to zukatan ku za su saba ya to wannan yayi gabas wannan yayi arewa a cikin abin da yake so hmm? ai ta rigima akan abu dan kankani idan aka zo aka ce in aka zo aka ce za a gina masallaci a nan a ta rigima wannan ya ce ba a nan za a gina ba a can za a gina a ta rigima a rasa wannan sai har ya to sanadiyar jama'a ta dare ɗan ƙanƙanin abu to ba wani abu da yake kawo wannan ba illa wannan sabanin na zuci wanda yake kuma daga cikin sabubban su gashi liyalini liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ulul ahlam ma'abuta hankali wan nuha da tunani al-ahlam jam'u hilm jam'u hilm ulul ahlam wato ma'abuta haƙuri ko kuma abinda ake nufi da al'ahlam ahlam jam'u abinda ake nufi da al-ahlam jam'u hulum ya zamanto wato balagaggu dukkan wa'annan ma'anonin sahihai ne shi yasa ne malamai suka ce inda ya halatta wanda za iya cirewa janyewa daga cikin sau shine yaro in yana sau daidai da bayan liman za iya in mutum yazo zai iya cire shi daga cikin sau kamar yadda ubay ibn ka'ab yayi da qais ibn abbas yaro ne ya zo ya ganshi a sauran farko sai ya dace kai kuma baya ya ya tsaya a nan wajen duk da yake shine farko to saboda wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulul ahlam masu hankali walladina lam yablughu al-huluma minkum wanda ba su kai balaga ba saboda haka in a wannan fassarar ne abinda ake nufi da ulul ahlam balagagu ba yara ba hmm? wannuha annuha hankali jam'u nuhya shine al-aql abinda yasa aka ce ma hankali annuhya saboda yana hana mutum abin da bai dace ba annuhya wato mai hanawa kaga wannan yana daga cikin wato hikimar larabawa hmm. in suka tashi sanya abu sanya ma abu suna sai sanya ma abu da sunan da ya dace da shi da ma'anar da ya dace da shi suka kira hankali akal saboda wato da baibayi da yanayin mutum da baibayi daga yin abin da bai dace ba suka kira shi hijir garu don yana tsare shi daga yin abin da bai dace ba kuma suka kira shi nuhuya don yana hana mutum yin abin da bai dace ba to ma'anar ulul ahlami wan nuha kenan wato masu hankali masu kuma wato cikakkun shekaru manzon Allah yace su su zamanto su ne masu kusatata a cikin sallah to haka ake so ya zamanto bayan liman wanda suke bayansa. ma'abuta hankali da ma'abuta ilimi su ya kamata su kasance a bayan liman shi yasa a cikin wani asar mursal ne a cikin wani asar mursal ne ba a ruwaito shi da isnadi ingantacce ba mm, an ci abubakar da umar galiban a cikin sallah suna daidai bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ya yalunahum sannan bayan su waɗanda suke bin su wato waɗanda suke bin su a shekaru da wanda suke bin su a hankali tun mallabi ne nuna sannan wanda suke bayansu haka ya kamata ya zamanto cewar wato a kaddamar da ma'abuta hankali da ilimi ya zamanto su ne a tsawon farko musamman wanda za su zamanto daura da liman rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na dubu da casa'in da hudu wa an anasin radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أنس ابن مالك أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم من زم الله صلى الله عليه وسلم بابنسا يا رسول تنينا أن كان يارو لوكسين أنم صلى الله عليه وسلم يزوم مدينة شكرا goma. mutanen madina kowa yana zuwa ya kai ya kai gaisuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwansa da tara da wato murnar saukar bako ita kuma ummu sulaim tace ba ta da wani abu da ta kai tace ya rasulullah kowa ya zo ya kawo ta kowa ya zo ya kawo ta ta gaisuwar to ni ga dana nan anan yayi maka hidima sai ta kira shi ma'ajar tasgirin ta ce ga dana nan unaisu yayi maka yayi maka hidima ta ce sannan kuma ta ce ya rasu sannan ta ce masa ya rasu lalla ke masa addu'a da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allahumma akfir malahu wa waladar Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita ƴaƴansa a riwayar Bukhari kuma Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu fi Allah ka azurta shi da dukiya ka azurta shi da ƴaƴa kuma ka sa masa albarka a ciki ana jira cewa daga baya yake cewa wallahi inni la zumali yace wallahi ni mai kuɗi ne <laughs> daga cikin kudinsa daga cikin abin da yake kawo na shaidan wanda yake cewa akwai wani akwai wata gona tasa da yake kiwon dabino da yake kiwon da yake da yake noman inibi a ciki inibin kowa inibin duk wata gona a basra sau ɗaya yake yaya a shekara amma shi nasa sau biyu yake yaya kuma a wata shekara wata yarsa take ce masa a wannan shekarar bana iya adadin waɗanda muka binne sun fito daga tsatsanka tsakanin ɗa da jika yau mutum 129 kaga albarka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ana ibn Malik yace nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima shekara goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce min me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba bai taba min tsawa ba bai taba duka na ba to saboda haka cikin yan gida ne na annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya keɓanta da ilimi wanda wadansu daga cikin sahabbai ba su samu ba yana daga cikin malaman sahabbai kaga shine ya ruwaito cewar a ranar da aka tafi hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da iyalansa su su tara baki daya da wanka daya ba abin da ya sanya shi kiyaye wannan ilimin illa ya kasance dan gida to wannan yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki da ya hore waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da za su ɗauko ilimi su yada shi ga al'umma wanda ba lalle ya zamanto a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa ba amma da yake Allah ya alƙawarin zai kara addinin sai ya shirya hanyoyi da addinin zai zamanto an yada shi an san duk wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka Anas ibn Malik ya rayu a Madina bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya tura shi Basra a sayyidina Abubakar shi ya tura shi Basra tun zamanin sayyidina Abubakar ya je Basra ya zauna a can ya rayu a can ya rasu shine karshen sahabbai da ya rasu a Basra ya rasu a shekara ta uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutane da Allah ya bayyana da Allah ya tabbata da Allah ya bayyana wato karamomin su wataran a mai kula da gonarsa lambunsa ya zo ya ce lambun ka fa ba ruwa zai ƙi kashe ya ce haka ne ya ce haka ne sai tashi ya ɗauki mayafinsa ya fita yaje je ya sallah raka a biyu daga hannunsa ya roki Allah yana sauke hannunsa sai ga girgije ya taho aka yi ruwa bayan an gama ruwan sai ana zai je ka duba ina iyakar ruwan ce ya ƙetare gonar kaɗan kaɗan gonarsa kawai aka yi ruwan wannan ƙista ce da imamu zahabi yake cewa an rawaito ta da isnadi guda biyu kowanne daga cikinsu ingantacce ne hmm. saboda haka wani yana daga cikin abubuwan da ya bayyana na karamar wannan hadimi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyaye sunnarsa ya isar da ita ga al'umma ya ruwaito hadisai wajen 2286 yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sawwu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata as-saffi min tamamis salah domin tsayar da sau yana daga cikin cika sallah haka ana ziyarwaito wannan hadisin min tamamis salah a imam bukhari ya ruwaito shi da lafazin min iqamati sala fa inna taswiyat as-saffi min iqamati sala wata riwayar min husni sala okay ya mai imam wa fi riwayat al-bukhari a riwayar imam al-bukhari fa inna taswiyat as-sufuf min iqamati sala tsayar da sau yana daga cikin tsayi da sallah wato tsayi da sallah nan da Allah ya ce ayi a cikin alqur'ani wa aqimus sala to ba za a yi ta ba za a yi duwan nan umarni na Allah madaukakin sarki ba sai an cika sau wato duk wanda ya yi sallah duk mutanen da suka yi sallah amma ba su kula da tsaye da sahu ba to tsaye da sallar su tawayayya ce na ƙasassa ce domin domin tsaye da sahu yana daga cikin iqamatus sala don haka idan babu tsaye da sahu iqamatus sala bai cika ba tsayar da sallah bai cika ba to amma cikan da ake nufi ba cika ce wanda yake idan ba wai ana nufin kan cewa idan babu ita babu iqamati sala bil kulliya ba a akwai iqamati sala amma sai tana da nukusani wa anhu har wayo daga Anas ibn Malik qal yace uqimati sala an tsaye da an yi iqamat sallah fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi wajhihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskance mu da fuskarsa faƙala aqimu sufufakum ku tsayar da sawunku wa tarasu ku haɗe da juna fa inni arakum min wara'i bahari domin ni ina ganin ku ta bayana ta bayan bayana salawatullahi wa salamu alaihi wannan gani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu gani ne na haƙiƙa haƙiƙatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin yana daga cikin alamun nubuwa shi yasa Imam Bukhari ya kawo hadisin wannan hadisin amma na riwayar Abu Hurairah ya kawo shi a cikin babu alamin nubuwa babu mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam ta daga cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, kamar yadda yazo a cikin muwatta a hadithin Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytukum qiblati hadhihi fa inni wallahi ara fa inni wallahi ara khushu'akum fa inna fa inni wallahi la yakhfa alayya khushu'akum wala ruku'akum min wara'i dhahri yace kuna ganin wannan mukamin na wannan kiblar da na tsaya hmm, nake a wajenta wato inda yake tsayawa ya sallah mihrabin sa yace to wallahi khushu'in ku a cikin sallah da ruku'un ku da kuke yi baya buya gare ni ina ganin ku ta bayana wani daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa har za a tsaye da sallah dan ya zamanto kan cewa sahabbai su nutsu hmm, su kara takawa akan takawarsu tunda dai ai sun san cewa Allah yana in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin su ai Allah yana ganin su hmm? to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su wannan hmm? ya tunatar da su wannan cewa shi ma kansa yana ganin su saboda haka idan ma mutum bai yi ruku'u yanda ya kamata ba ko bai yi khushu'i yanda ya kamata ba da sujada yanda ya kamata hmm? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa ai ya kamata ya ji kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke san annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba da kansu don shi to wannan ya wannan wato hanya ce da za ta sanya su su kai ya zuwa ga kyautata wannan umarni na daidaita sau Rawahul bukhari bi lafzihi imam al-bukhari ya shi da wannan lafazi wa muslim bi ma'anahu imam muslim ya rawaito ma'anarsa wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi ɗayan ya kasance yana haɗe kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa da kafarsa kuma da kafar ɗan uwansa wato a haɗe kafafu da kuma kafaɗa da kafaɗa domin da haka ne sau ɗin zai haɗu amma ba wai ana nufin mutum ya karkatar da kafar ba kamar yadda waɗansu ke suna so wai sai shi abin nan alka'ab idan sawu ɗin ya haɗe da wani idan sawu ɗin to ai ya danganta da wanda yake gefen ka idan wanda yake gefen ka mai katon jiki ne mai fadin kirji ne fadin kirjin nasa zai sa ya zamanto cewa ba zai yiwu ba a ce ka haɗe ka haɗe wato idan sawun da nasa idan sawun sai in ka karkace da kafarka in kuma karkace da kafarka eh, ba ta kallon ibla ka saba sunna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yastabilu bi asabi'i yadayhi wa rijlaihi al-qibla yana fuskantar da yan yatsun hannunsa da kafarsa yana fuskantar da su al-qibla haka aka ce ai amma an ka karkatar wai dan sai wannan sai alqadam ya sai wannan alka'ab ya haɗe da ka'ab to zaka zaka saba wata sunnar saboda haka abun almaqsud shine alqadam wato kafafu su haɗe hmm? kar a bar alfurja kar a bar wato kafa tsakanin mutum da mutum hmm? ko mai kuɗi ne hmm? ko sarki ne ko malami ne wanda kuma ke sa almajiri ne ko talaka ne a haɗi tare ba kamar yadda waɗansu jahilai za ga sun yi ba don su farare ne farar fata ne in sun yi sau da bakin fata ya haɗe sau tare da su sai su ture kafa saboda jahilci to haka sahabbai su suka yi wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi wa an nu'man ibn bashir daga nu'man ibn bashir nu'man ibn bashir al-ansari ɗaya daga cikin yaran sahabbai an haife shi shekara biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka yaro ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar sa takwas amma duk da haka ana kirga shi a cikin sahabbai domin ya kiyaye sunna ga hadisi da ya kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi ma ya ya kasance a tare da Muawiya a Sham daga Muawiya ya sanya shi ya zamanto sa a Hims yana cikin Hims din lokacin da abdullahi ibn zubair ya zo ya yi ya nemi a masa mubaya'a ya umarni mutane su yi masa mubaya'a to saboda kuma 'yan sham suna abin nan a sun ɗauki abdullahi ibn zubair khariji ne ya fita daga da'ar a sarakunan banu umayya sai suka waɗansu suka je suka suka je suka kashe nu'man ibn bashir saboda haka mutuwar shahada yi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum wallahi lalle ku tsayar da sawun da da sawun ku a cikin sallah ko kuma wallahi Allah zai saba tsakanin fuskokin ku la yukhalifanna Allahu baina aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum la yukhalifanna eh, haka haka ya kamata ko da fataha akan fadin saboda fi'ilul mudari idan ya haɗu da nunu tauki binayi ake masa yubna alal fat wa a'rabu an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inafin kayruna manfuti saboda kala yuhali fanna yake Allah zai saba tsakanin fuskokinku fuska anan haka yazo wato me ma'anar saba fuskoki ma'ana maimakon ta rinka kallon gabas kuma tana kallon arewa kamar yadda aka kamar yadda Allah ya yi ma Yahudawa narko ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha wato amma yadda kiya ta dawo gaba fuska ta koma baya wannan wannan wa'id din wannan narkon azaban shine abin da yasa waɗansu malamai suke ganin cewa cika sau sai da saun sallah da daidaita shi wajibi ne tunda ba a yin narko sai akan wajibi akan ba a narkon azaba sai akan barin wajibi tunda Allah ya yi wannan narko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan narko na azaba hmm? to ya nuna cewar kenan a tsayi da sau a cikin sallah da daidaita shi wajibi ne wanda yake shine a ra'ayin Imam Bukhari duk da yake shi Imam Bukhari ya yi istidlali da maganar anas wata ran da ya zo madina aka tambayar anas ibn malik yaya me kake gani har yanzu muna kan al'amarin farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa akai hmm? yake cewa ba abin da nake inkari na abin da kuke irin rashin daidaita sau to imam bukhari ya shi ya kawo wajen hukunci wajen babin da yake cewa babu ismu mallam a a man lam yusawwi sab babu laifin wanda bai yi a bai daidaita sau ba kaga yace laifi to sai ya kafa hujja da hadisin da wannan Anas da wannan magana ta Anas ibn Malik cewa ina inkarin rashin daidaita sau. to inkari zai iya zamantowa akan munkari zai iya zamantowa akan haramu? zai iya zamantowa akan makruhi amma wannan hadisin shine malamai suka ce da Imam Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir to wannan sai ya zama to zahir kuma hadisin yana cikin bukhari da muslim a wata riwayar an ce la yuhalifanna Allahu baina qulubikum ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatan ku saboda haka sai waɗansu malamai suka tafi akan cewa za a fassara wannan riwayar da ita wanda yake wannan shine sahih abinda ake nufi da yuhalifanna Allahu baina wujuhikum ay baina qulubikum saboda sauran riwayoyi da suka zo hmm? to amma wannan yaya annabi ya ce wajihu kai kuma zaka ce qalbi sai saboda alwajhu din tana zuwa da ma'anan qalb wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati na fuskantar da fuskata abinda ake nufi na tsai da zuciyata akan tauhidi domin in ka tsai da fuskarka a waje to zuciyarka akan wata tsaya ta nuna kan cewa ga azumarka ga iradarka to saboda haka abinda ake nufi anan Allah zai saba tsakanin zuka zai saba fuskoki zai saba a tsakanin fuskokin ku zai saba tsakanin zukatanku ya zama to ba za ku taba hadewa akan san abu guda ɗaya ba shi ma dai narkon azaba ne wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusawwi sufufana yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daidaita sahunmu hatta ka annama yusawwi bihal qidah kamar yanda yake dai kamar yanda me kamar yanda me yin kibiya yake daidaita karan karan da ake sa abin nan a ba kumka ba shi ne kwari kwari ba shi ne wanda ake fata mashin yauwa kamar yadda ake daidaita karan da ake da ake sa mashin a kai to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake daidaita sawun ka san ka san abin da ake so a kan kibiya ta zama to miƙaƙiya ko bata karkace ba to wanda yake yin kibiya haka zai samu ya ta ya ta gyara ya ta gyara abin nan karan yana miƙar da shi yana shafa shi yana yi masa dukkan abin da zai sanya shi ya miƙe to yayi haka ya sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan lokaci wajen daidaita sau kamar yadda mai yin kibiya yake yi to haka shi ma yake kokari ya daidaita dan sauyin ya zama to kake hatta ra'a anna qad aqalna anhu har sai idan ya sai da ya fuskanci cewa mun fahimci wannan daga gare shi thumma faraja yawman sai ya fito wato ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga cewa sahabbai sun fahimci daidaita sahu su da kansu suna yi sai zama to kuma to ba sai ya bi su yana daidaita sauna nasu kafada da kafada ba sai dai ya ringa ce musu kufa sawu su kufa kum ya faɗa har sau uku kamar yadda ya zo a hadisin abi dawud wato har sai da ya ga cewa mun mun fahimci wannan daga gare shi sun kharaja yawman sai wata ran ya fito hatta faqama hatta kada yukabbir sai ya tsaya har sai da ya kusa ya sallah ya kabbara kada yukabbir bai ce kada an yukabbir ba ka'idar kada kenan a larabci kar ka kawo an bayanta sabanin asa asa ku ka kawo an an asa an ta an yakunu khairan min amma kada ita ba a kawo an hatta kada yukabbir har sai da ya kusa ya kabbara fara'a rajulan badiyan sadrahu min as-sab sai ya ga wani mutum kirjinsa ya bayyana daga cikin sau wato yayi gaba da kirjinsa faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibadallah ya bayin Allah da na sufufakum wallahi wallahi ku daidaita sawunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma wallahi Allah zai saba tsakanin fuskokin fuskokinku kaga irin karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce kai hmm, kai kaza ba sai ce ibadallah kamar yadda yake al'adar ta ma balu ne in an yi kuskure sai ya magana ta kowa da kowa don kowa ya shiga taitayin sa idan kar ya kunyata wani ya tozarta shi wannan yana daga cikin karamu nafsin nabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan uslubin sa wajen umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda ya kamata lalle mu koyi da shi kakkar rinka takama wai kana da gaskiya karfin gaskiyar dole a kar ko ko wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur a'a ai an ce duk da haka ma kuma fa qula lahu qawlan layyina kuma an ce udu ila rabbi ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana to bi kyakkyawan uslubi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam Ka ga gashi dai ya ga wanda ya laifin mutum ɗaya ne amma sai ya juyo shi ibadallah ya bayin Allah sannan ya mai da iktidabin da kowa to shi ma kuma tunda ya cikin bayan Allah ko mai hankali ne kaga sai ya fahimci abin da ake nufi wa anil bara ibn azib daga bara ibn azib wani hadisi na bakwai kenan daga bara'u ibn azib albara ibn azib yana daga cikin al'ansar shi ma yana daga cikin sigarus sahaba yana daga cikin yaran sahabbai kuma yana daga cikin manyan malaman sahabbai da suka zauna a kufa ilimin kufa ilimin kufa yana ɗaya daga cikin wanda suka yada ilimin sunna a kufa dama wanda suka yada ilimin sunna a kufa a cikin sahabbai sayyidina ali da abdullahi ibn mas'ud da abu musa al-ash'ari daga wanda shi daga baya ya je sai kuma albara ibn azib yaro ne shi ma bai je yakin yana daga cikin wanda aka zo da shi wajen yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin shekara ta goma sha uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ta kallon sa ubansa yace ya rasulullah innahu abdul izam yace kala yana da kumari ya rasulullah mai kumari ne dubi dubi kashin sa cikakke ne wato mai gwadin gaba ne uba yana so ɗansa shi ma ya je ya je ya jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya sake kallon sa sai a'a koma saboda bai je yakin uhud ba amma ya je yakin khandaq yana daga cikin fuqaha sahaba kamar yadda imam zahabi ya ambata ya mutu a shekara 72 bayan hijira hadisansa ba su da yawa hadisai da 355 kawai ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ma Allah ya zada shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saf min nahiyatin ila nahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kutsawa tsakanin sau daga gefe ɗaya zuwa gefe ɗaya wato haka zai rinka bin sau bayan sau yamsahu sudurana yana shafa kirazanmu wa manakibana da kafadunmu wa yaqulu yana cewa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum kada ku saba sai zukatan ku saba wa kana yaqulu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala as-sufufi al-awwal Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga sahun ga farko farko ga sahun farko sannan na biyu me in sahu ne sahun huna wannan hausa ba na wannan sahu sahu na farko farko wato Allah yana Allah da mala'ikunsa suna salati ma'anar salatin Allah shine rahama wato keɓantacciya salatin mala'iku kuma shine addu'a Allah ya wannan rahama to Allah yana salati yana yin rahama ko mala'iku suna ce masa ya Allah kai saboda haka sai ya kare yi ga wanda suke a sahun wato a sahun farko al'uwal shine na farko sannan na biyu wa haka da dan haka wanda <clears throat> yake so ya samu wannan salati na Allah da na mala'iku sai ya zama to cikin wanda za su je masallaci da wuri su tsaya a cikin sahun farko rawahu abu dawud bi isnadin hasan abu dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi kyakkyawa wa ibn umar daga abdullahi ibn umar ibn al-khattab al'adawi radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar ibn al-khattab yana daga cikin shi ma samarin sahabbai ya musulunta tun a maka tun yana ɗan ƙanƙanin yaro suka yi hijira tare da mahaifinsa da aka zo yakin uhud shi ma ba a shi ba ba a shi ya je ba sai a yakin khandaq yana daga cikin manya-manyan sahabbai imam malik yana cewa shugabancin addini a madina bayan sayyidina umar ya koma wajen zaid bin sabit bayan zaid bin sabit sai ya koma wajen abdullahi bin umar ya yi shekara 60 yana fatawa a madina a rayuwarsa shekara 60 yana fatawa yana daga cikin wanda ake yana daga cikin wanda ya fi kowa yana daga cikin wanda bayan sayyidina ali yana daga cikin wanda ake ganin ya fi kowa cancanta da khilafa kuma har ma an ce za a yi masa mubaya yace idan dai har saboda min mubaya in dai har doi dan abanin mulki mutum ɗaya zai rasa ransa to wallahi ba na so kaji wanda suke wance kali da duniyar ba wanda za su ce a dan dai kawai a dan kashe mutane yan ɗaruruwa hmm, daga baya kuma komai hankali ya zauna ba komai a yi hmm. ai murdiya ai murdiya ai yadda za a yi dan a samu mulkin a ce to amma fa za fa a yi rigima za a kashe mutane a dan dai kawai dan kashe yan ɗaruruwan mutane daga baya za a manta shi kenan to shi ce mutum ɗaya in za a kashe baya so abdullahi ibn umar ya kasance mai yawan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta na fi yake cewa muna mun kasance muna ji masa tsoron ma kare samu tabin hankali saboda yanda yake yawan bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a fita daga masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kofar mukyali mukyali ba mata ita mana sai na Abdullahi ibn Umar bai sake shiga ta wannan kofar ba wataƙila ba an zai matan ma sun daina bi ta wannan kofar daga baya saboda an canza inda matan su amma kawai dan wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kyale ma mata wannan kofar mana shikenan bai sake shiga ta wannan kofar ba ko fita ta cikin haka ya kasance mai yawan bi ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya masa kyau Allah ya masa baye baye iri iri daga cikin abin da Allah ya masa Allah ya sanya shi mai karfin sha'awa ne yana cewa ina ganin ba wanda Allah ya bashi karfin sha'awar jima'i a cikin wannan al'ummar kamar sa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya zo bude bakin yana azumi zai sadu da ɗaya daga cikin ku yanzu sai kafin ma ya ci abinci da shi zai karya azumi haka Allah ya yi shi da wannan halitta a yana daga cikin kuma masu yawan ibada a cikin sahabbai idan ya rasa sallar isha a cikin jama'a wani abu ya sanya shi bai samu sallar isha a cikin jam'i ba to ba zai bacci ba cikin ranar daren kwana zai yana sallah tunda an ce wanda ya samu sallar isha a cikin jama'a kamar ya tsayuwar rabin dare to shi sai raya dukkan daren yana tsayuwa tunda bai samu sallar isha a cikin jama'a ba kaga masu gaskiya da Allah in suka ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da gaske suke sun dauke shi sun yi imani da shi ba mu sai dai kawai mu ji dai mu ce mu girgiza kai mu kyale to irin waɗannan wato amfanin karanta labarukan waɗannan dan mu ga yanda wanda a aikace suka yi rayuwar musulunci din yadda a aikace suka karɓi reno na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in muna karanta sunna din nan abin da ya kamata mu rinka kwaɗayi Allah ya mana kenan mu mu karɓi wannan reno mu zamanto kwatan mu zamanto in ba mu in ba mu zamanto kamar su ba eh? tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami ka falahu ku zama mu koyi da su in ba mu zamanto kamar su ba ba za mu taɓa zamantowa tamkar su ba amma mu koyi koya Abdullahi ibn Umar ya rasu a shekara 74 bayan hijira yana dan shekara 84 kafin ya mutu sai da ya yanta bawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har guda dubu ɗaya bayan da ya yanta ya ce bai taɓa zagin bawansa ba sai wata ran ya zagi ɗaya daga cikin bayansa yana zagin sa kusa ya yantar da shi shi ne kaɗai wanda ya taɓa zagi wato abin nan ya kamata wanda ɗalibai ku je ku karanta labarin rayuwarsa a cikin siyar alamin nubala ko a tabaqatul kubra na ibn sa'ad akwai abin da zai zaburar da mutum ga abin nan ga aiki ya daɗa ƙara ƙarfafa shi wajen abin nan a bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn umar ya ce qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqimus sufuf ku tsayar da sawunku ah, ku tsayar da sawunku wa hadu bainal manakib ku daidaita tsakanin kafadunku wa suddul khalal ku ah, ah, toshe ku toshe wata kafa a cikin sau walinu bi aidi ikhwanikum ku zamanto masu sauki ga ku zamanto masu sauki masu saukin masu saukin kafada ga hannuwan yan uwanku wato idan an zo an an taba ka ka dan buda wani ya shiga ya cika sau to karka kangare karka karka daga kafadar ka zaman to kafadar ka zaka laushi kai ka matsa domin ya shiga waɗansu ba sa so ga fili an bari a cikin sau wai ya dan matsa dan a zo a shiga a cika sau amma sai ya rinka ganin kanta zaka matsa masa ne to manzo Allah ya hana wani ya ce walinu bi aidi ikhwanikum idan an taba ka kanka dan buɗa a shiga a cika sau to ka abin nan ka sassauta ka buɗa ɗin wala zaru furujatin lishaitan kada ku bar wata kada kada ku bar kafa ga shaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wanda ya sadar da sau ya hada shi Allah ya sadar da shi wa man qata'a saffan qata'ahu Allah wanda ya yanke sau Allah ya yanke shi hmm. ya mutum zai sadar da sau shine ka ga wato kafa a cikin sau ka je ka cike ta ya mutum zai yanke Shi ne ka hana wani ya zo ya cike wannan sau ka hana mutum ya cike wannan sau ko kuma an zo an yi sau da kai ka ganin wai an matsa maka an zo abin nan an zo an zo an yi sau da kai wanda abin nan kai ko bai dace ya zama duka zo an caccakura da kai ba sai ka ja baya ka fita daga cikin sauran gashi nan ku je ku sallar a na ku, ni zan koma inda zan saki to wanda ya haka ka tuna da wannan abin da annabi ya ce wa man qafa saffan qafa Allah wanda ya haka Allah ya yanke shi an wato akwai wanda daga cikin malamai abin nan da Allah ya fitin kun san Allah ya kiyashe mu fitina Allah ya tsare mu daga fitina wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah ya nufi ya fitine shi ba yadda zaka yi shi Allah ya fitine shi kuma sa girman kai yana da mai tsananin tsafta ne da girman kai da jin kai na ka baya zuwa sallar jama'a ita za ya je sau tare da talakawa ba wai kuma mai ba bane a yana dai da abin hannunsa amma malami ne asali wani daga cikin bayan ba zan faɗi sunansa ba amin Allah ya shi mu da fitina wannan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya nuna cewa kenan idan aka bar kafa a cikin sau wato an bar ma shaidanu kafa ne da za su shiga an bar ma shaidanu hanya da za su shigo cikin masallata ana sallah suna shigowa tunda dama shaidan in aka yi kiran sallah ne yake guduwa sannan ya dawo ya hana mutane zuwa sallar sannan in an tada ya kama sai ya gudu daga an gama sai ya dawo ya zo ya shigo ya rinka cewa to tuna abu kaza tana abu kaza a cikin sallar taka to ɗaya daga cikin abin da yake sanya shi ya samu tamkini ya shigo cikin masallaci ya abin da yake so shine idan an bar a kafa a cikin sauki an bar abin nan fili tsakanin sauran mutane rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce wa an anas radiyallahu anhu daga anas ibn malik Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rusu sufufakum ku kafa sawunku ku kafa sawunku wato ku haɗe da juna a cikin sawunku ya kafu wa qaribu bainaha ku kusantar ku kusantar da tsakaninku da tsakanin sawunku wato tsakanin sau na ɗaya da sau na biyu kar ya zamanto an nisanta shi a kusantar da shi a kusanta da juna wa hadhu bil a'naq ku daidaita tsakanin wuyayuwanku in kar wani wuyan yayi baya wani wuyan yayi gaba fa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa inni la ara shaytan yadkhulu min khalal as-saf ina ganin shaytan yana shiga yana shiga ta tsakanin kafar da ke cikin sau ka annaha al kamar 'yan ƙananan tumaka 'yan ƙananan awakai ne alhadaf wani wato abin nan a awaki ne ƙanana baƙaƙe da suka da da, da ake samun su a ƙasar yaman ƙananan awaki ne da suke abin nan kuma baƙaƙe ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ina ganin sa shaidan shaidanu din dan abin da ya ce ka annaha bayan da ya ce shaitan nan kuma sai ya ce ka annaha ai jinsin shi shaitan din shi da mutanen dan ba ɗaya da yake zuwa ba hmm? da shi da zuriyarsa ne suke shigo ya ce yana ganin su suna kekketa tsakanin sau kamar yan awaki ƙanana ne suke shiga daga sun ga daga sun ga wata furja a cikin sau sai su shiga wajen hadithun sahih rawahu abu dawud bi isnadin ala sharti muslim imam abu dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce a bisa sharadin imam muslim wal hadaf بحاء المهملة وذال مؤجمة حاء ذال مفتوحتين حذف ثم فاء بمكان با حذف با الحذف باتا ان كاي سكوني to shi kuma shine jifa shine jifa da tsakuwa amma in kai ta da fataha to sai ta zamanto ishi wannan wato awaki kenan wa hiya ghanamun sudun sigarun takunu bil awaki ne bakake kanana da suke a kasar Yaman wa anhu daga Anas ibn Malik dai wannan wato hadisi na dubu da ɗari ɗaya kenan an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa a ƙal cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a atimmu musaffal muqaddam ku cika sawun gaba thumma ya yalihi sannan wanda yake bin sa na biyu kenan fama kana min naqsin falyakun fi as muakhkhar duk wani tawaya duk wani tawaya da za a samu ya to a sawun karshe wato ku fara da sawun farko a cika shi kar ku fara tsaye da kafa sawu na biyu har sai kun tabbatar an cika sawu na daya sannan ku zo ku cika sawu na biyu wannan kaga umarni ne ake mana ga baki daya masallata ba sai an kirawo wani ya zo yana yin haka ba amma da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tada sallah sai yayi haka har sai da ya ga tukunan mutane sun fahimta an saba da yin haka sannan kuma sai ya zama to kan cewa ya wadata da faɗa kawai amma waɗansu wurare waɗansu masallatan za ga suna haka a waɗansu kasashen za ga akwai wanda suke sawa abin da yan agaji yan agajin su masu gadin masallaci ba sa shiga cikin sallah sai sun ga tukuna sai wajen kusan raka a ƙarshe za su zo su shiga sannan su abinda suke idan ka zo ka zo zaka bude wani sabon sau sai su tura sai su tura kan ce a je ka cika wancan sau sai sau farko ya cika sannan a fara na biyu sannan na uku wa haka za in wani sau bai cika ba to ya zamanto na karshe ne amma kai ya zamanto sau farko bai cika ba an zo an fara sau na biyu daga wannan duk addinin mu ne fa amma mun eh, ku duba da Allah yan wa inda ake tozarta wannan ka'ida a cikin masallacin mu abin kunya ma ka samu har da waɗansu masallatai na ahlus sunna masalatan gargajiya dama ba abin nan wannan abu ne wanda yake haddith wala haraj wannan saboda abin nan ana ganin ma kasaita ce ma ai tashi ka kaje zuwa ka shiga cikin sau kai sallah inda kake zaune sauyin ya zo ya same ka Wa ta radiyallahu anha daga aisha ummul mu'minin aisha ummul mu'minin mun kanta من ta hadisin da ya gabata. qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala mayamin as-sufu Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga gefen dama na sau ga gefen dama na sau Allah suna wato kenan gefen dama ya fi gefen hagu amma wannan hadisin bai inganta ba رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه أبو داود يروي توشي دوان da isnadi a wajen imamun nawawi yace ingantacce ne ala sharti muslim wa fihi rajulun fi tawfiqi akwai mutumin da yake an yi sabani wajen cewa amintacce ko ba amintacce ba kuma a kansa ne aka samu rikicin wato isnadi ba za ka ci dan kawai ka ga mutanen da ke cikinsa irin mutanen da imam muslim yake ruwaito hadisi ne daga wajen su to ba lalle bane ya zama to ala shartu imam muslim dan ta iya yiwa akwai wata illa boyayya wanda imam muslim duk da yake ya aminta da wa'annan mutanen amma saboda wannan illa ba zai fitar da hadisin ko ba za a ce ingantacce ne a wajen wajensa ba kamar yadda wannan hadisin yake kuskure rawin yayi muawiya ta ibn hisham kuskure yayi asalin hadisin shine inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke sadar da sahu Allah yana da mala'iku suna salati ga waɗanda suke sadar da sahu wato in ya yanke su zo su in sun samu wata kafa a cikin sahu su zo su shiga kaga sun sadar da sahu kenan ko kuma wanda su za su tsaya su tabbatar da an tsaye da sahu din shi ma wannan masu abin nan masu sadar da sahu ne to su Allah shine nassin hadisin to sai wani daga cikin masu riwaya ya kuskure sai ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf sai ya ruwaito shi a haka bisa kuskure bayan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba saboda haka wannan hadisin kuskure hadisi ne da'if kuma wannan riwayar bata inganta ba ba wannan akwai falala a cikin saun a cikin gefen dama na sau amma bai tabbata ba da wannan hadisi hmm? bai tabbata ba da wannan hadisi gashi nan shine zai kawo mana hadisi na biyu wanda hadisin da ya tabbatar da wannan shine hadisi na 1102 wa anil bara radiyallahu anhu daga bara ibn azib Allah ya dade shi qal yace kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ahbabna an nakuna an yamini yace mun kasance idan muka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mukan so mu zamanto a gefen damansa yuqbilu alaina biwajhihi dan ya fuskance mu da fuskarsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama galiban yana fuskantar gefen dama ne kamar yadda ibn rajab ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in yayi sallama yana tsayawa a inda yake ba ma ya juyo ba amma mafi yawan abin da yakan yi bayan in ya dan jira kaɗan gwargwadon yadda mata za su tashi su fita to sai ya juyo ta gefen dama ya fuskanci sahabbansa ta gefen dama ko kuma ya juyo ga baki ɗaya ta gefen dama ɗin ya fuskance su kaɗan daga cikin juyowarsa ne yake zamantowa ta gefen hagu amma mafi yawan yadda yake juyowa ya fuskanci sahabbai ta gefen dama ne to sahabbai suna so su zamanto a gefen dama dan me dan in ya juyo ya wannan shine dalilin su ba wai dan ya ce Allah yana salati ga wanda suke a gefen dama shi yasa Imam Malik da aka tambaye shi mutum gefen dama na liman ya fi ko ko gefen hagu ce ko ina ka samu duk ka shiga babu wani takallufi a mazhabar imamu shafi'i da waɗansu daga cikin malamai suna ganin a fara daga gefen dama tare da cewa tsakiyar liman shi ake so a fara daga gare shi to in an fara daga tsakiyar liman din in ka zo ka ga wuri a gefen dama ka ga wuri a gefen hagu to ka je ta dama din mazhabar imamu shafi'i kenan imam malik ya ce anta bil khiyar kowanne kai daidai ne tunda ba wani abu da ya zo daga cikin salaf ingantacce wanda ya nuna akan wannan sai dai wannan a riwaya ta bara ibn azib wanda sun kasance suna son tsayawa a gefen dama saboda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya juyo da fuskarsa su ganshi ya gansu fa sami'tuhu yaqul yace sai na ji shi yana faɗa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadaka aw tajma'u ibadaka Allah ka tsirar da ni daga azabarka ranar da kake tayar da bayinka wato yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yi sallama daga sallah ina yin wannan addu'ar rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi da kaga wannan ma yana daga cikin azkar din bayan sallah duk da yake ba duk da yake ba zikiri ne wanda ya shahara ba amma ga shi ya tabbata daga riwayar bara ibn azib kuma da isnadi ingantacce a cikin sahih muslim hadisi na dubu da uku wa an abi ta radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya jada shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wasitul imam wa suddul khalal mm, ku tsakai ku zamanto a tsakiyar liman ku zamanto wato a tsakiyar inda liman yake wa suddul khalal kuma ku cika kafa ta sahu wato ku toshe kafar sahu ku cike sahu kenan rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan wannan hadisi amma hadisin shi ma bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba saboda sa jahala akwai kamar yadda ya faɗa a cikin nan sharhin yahya ibnu bishr ibnu khallad da uwarsa amatul wahid sunanta amatul wahid kamar yadda ake da abdul wahid to ita kuma sunanta amatul wahid to majhula ce ba a santa da daukan ilimi ba a santa malamai ba santa da ilimi ba da wannan hadisin kawai aka santa shine kadai wanda ta ruwaito to idan mutum wanda yake ba a san shi da ruwayar ilimi ba ba a san shi ya ruwaito hadisai ba sai kawai aka ji shi ya ruwaito wani hadisi kuma wannan hadisin ya kunshi abin da ba wanda ya taba faɗa sai shi to malaman hadisi ba sa karɓan wani kaga ba wani hadisi da yake in an tashi tsayawa a sallah a tsaya daidai tsakiyar inda liman yake daga nan ake fara sau ba wani hadisi da ya faɗa an banda wannan to kuma ya zama to cewa shi wanda ya rawaito hadisin ba a san shi ba a san shi da wata riwaya ba sai wannan riwaya saboda haka ba a karban sa an fahimta kun ga kun ga tsantsanin malaman hadis ba wai kawai dan kawai ka sami isnadi shikenan an karba ba a'a shi yasa dan ita wannan idan kuka idan wanda suka yi wanda suke bayanin waɗanda ba a yadda da waɗanda wato suke da rauni wajen riwayarsu kamar littafin mizanul itidal da ya kawo wannan amatul wahid din sai kawai yace ita ce wadda ta ruwaito hadisin wasu abin wasatul imam wato wannan ma hadisin shine ya sanar da shine ya bayyanar da ita ga mutane har aka santa to tunda ko bata taba ruwayar ilimi ba sai wannan hadisin kawai ba za a karbi ruwayar ta ba lokaci ya kure ko za mu yi tsara da sai guda uku sai to to me ake nufi da safful awwal A safful awwal abinda ake nufi da shi shine tsawon da yake daga liman sai shi ko da akwai wani abu a tsakani alal misali zaka samu wani sawu din farko sai ya zo ya haɗu da mimbari ko sai a gefen daman mimbarin sai ya zama to an ci gaba da shi to har wancan inda aka ci gaba da mimbarin shi ma sawun farko ne ko kuma kamar waɗansu a masallatai da ake yin da ake yi masarakuna ɗaki hmm? kamar masallacin shehu a maiduguri akwai inda shehu yake zama an kange shi da masallacin ko masallacin da akwai su suna ake ce ma al-maqsura kaga an yi daki wanda halifofi za su zauna saboda tsari sun yi wannan abin nan a wani ya daga cikin abubuwa wanda suke bid'a wanda ba su tabbata ba a cikin wanda ba su da asali a cikin sunna to ko da akwai irin wannan dakin ya tsaya wato ya ya keta sau din to gefen dama da gefen hagu na wannan sahun dai shine as-saful an fahimta ba wai sharaɗinsa sa ya zamanto sadaddan sau ne tun daga farkon sa har ƙarshen sa ba a da wani abu ya ko da wani abu ya raba shi biyu to ɗaya gefen shi ma yana daga cikin as-saful wannan ya nuna mana muhimmancin wato rige-rige wajen aikin ibada abin da ya kamata abin da ya kamata musulmi mu kasance kenan mu rayar da masallatai domin Allah ne kadai ya san irin alkhairin da ke kwarara a cikin masallatan nan Allah ne kadai ya san irin abubuwan da suke irin baye-bayen da yake yi da zuwan mala'iku da saukansu da suke yi mm, da kuma abin da yake ba yadda za a yi mu taɓa saninsa mm, sai ranar alkiyama tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa ba mu sani bane ba fa da mun sani da ba haka ba haka al'amarin zai kashe ba zai kasance ba to yanzu mun zo mun dan san wani abu daga cikin wannan gaibi wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abin nema a gare mu shine wato ko da mutum baka zamanto hamsu salawat ba ka zamanto wanda zaka kiyaye safful awwal to amma alal aqalla kai makanka time kai makanka jadwali hmm? sallah nawa ce ka samu kai a cikin sahun farko a rana wannan ya zamanto shine abin da zaka rinka lissafin hmm? musabaka kai zuwa ga gafara Allah da aljanna shin kana daga cikin masu rige-rige wajen samun gafara Allah da aljanna a wannan rana ɗaya daga cikin abin da ya sanya ka shi shine sallah nawa ka samu a cikin sau nawa ka samu sauran farko a salloli guda biyar na wannan rana wannan ya zama to abin da zaka wannan yana daga cikin muhasabar da sayyidina Umar yake cewa ku rinka yi kanku muhasaba tun kafin a yi muku hisabi hmm? mutum ka rinka auna kanka da wannan hmm? to idan kai in ka auna kanka ka matsa ma kanka kai ma kanka kai ma kanka wato bincike mai tsanani to shine rana alkiyama sai ka ya zama to mai sauki ko mutum ka gani ko yaushe mutum ya aikata wani abu sabo wanda da bai sani ba in yi kokarin aikata shi zai za ka gani yayin da kai aiki da shi Allah zai da ƙara buɗa maka kofar wata sunna wadda da ba ka yi yanzu za ka rinka rayuwa ita haka kyautar Allah haka Allah madaukakin sarki yake yake al'adarsa ne walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran 'azima wa lahadinahum siratan mustaqima in dai kai in dai kai abinda Allah madaukakin sarki yake to zai da buɗa maka kofofin alkhairi wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda haka al'adar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aikin da abinda muka aiki da abinda muka karanta abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa kuma Allah ya sa ya zama to hujja a gare mu abinda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya bayyana mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi wa rasulihi nabiyina muhammad الله أكبر alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, wannan yana tambaya ah, yace malam na je masallaci yin sallah na hada sau da wani mutum sai ya janye kafarsa na ƙara matsawa sai ya ƙara janyewa muka yi haka har sau uku da na fahimci baya so sai na kyale shi malam ina fata ban aikata laifi ba insha Allah baka aikata laifi ba amma haka zaka tsaya din ka matsar da kafar taka hmm? har ya to baka fita daga cikin haddin i'tidali ba idan shi ya janye kafar tasa ya fita daga cikin haddin i'tidali to shine ya janyo ma kansa sannan an idar da sallah sai kai masa bayani kan cewa ba ga abin da yasa kake ga abin da yasa kake matsar da kafarka domin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'tidali ya zama ka san mutum ya bude kafarsa sosai ai ya fita daga daidaituwa a cikin sallah tunda daidaituwa a cikin ana so mutum ya tsaya tsaya tsayawa kamar yadda yan sanda suke cewa atiz din nan ba ba ka bude kafa sosai ba kuma kamar matsayi ba to irin wannan tsayuwar idan ya to ba ta fita daga tsayuwar da za bude kafar da ka yi ba za ta fita daga wannan haddin ba to shikenan babu laifi a a sai ka ci gaba da matsar da kafa taka har sai ya zama idan ya kan kanta ba a bar wata kafa ga wani ba in ko saboda fadin waje ne amma yana ganin za a matsu hmm? in yana ta janye kafar tasa kana ganin wajen zai zai isa to ka janyo wani ya zo ya shiga in yi so shi ya fita daga cikin sauran in ya fita wani ya zo ya shiga shi ya yi hasara malam dan Allah gaskiya ne akwai hadisi da yace manzon Allah yana ganin bayan sa ko da a wajen sallah ban ga hadisin ba amma al-Imam Ahmad wannan Ibn Abdul Bar a cikin tamhid ya kawo maganar imam ahmad da almajirinsa abubakar al-afra ya tambaye shi cewa cin haka ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin gabansa kamar yadda yake yake ganin bayansa yace eh haka ne yana ganin gabansa kamar yadda yake ganin bayansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi haka imam ahmad ya ce sai ce to amma waɗansu mutane suna cewa a ai abin da ake nufi idan ya juya ta dama ko ya juya ta gushi ne zai ga mutane shine zai ga abin da yake bayan sa ne yake cewa sai imam ahmad ya inkarin magana inkari ne tsanani to amma riwayar kan cewa mutlaq ne ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba da wannan riwaya da imam ahmad ya ishara gare ta da aka tambaye shi ita ce ban gani ba dan na ga a nafsinta amma Allah ya dan Allah ya sa na gani zan bincika muku wannan yana da muhimmanci domin akwai mutanen akwai waɗansu malamai da suka ce wannan hususi wannan ganin bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake banta da halin sallah ba wai mutlaq ba ba mutlaq bane a kowane hali zahirin abin da aka tambaye imam imam Ahmad ko a kowane hali ne hmm. ya amsa da cewa haka ne to in Allah ya da abin nan zan dubo zan bibiyi hadisan Allah da na kawo muku bayani mako mai zuwa insha Allah wannan ya tambayar menene hukuncin mace ta yi wa ta ja yan uwanta mata jami'in sallah babu laifi mace za ta iya jan yan uwanta mata jami'in sallah an ruwaito wannan daga aikin aisha da ummu salama daga cikin matan sahabbai duk suna yi sai dai za ta tsaya a tsakiya ne ba za ta tsaya a su ba za ta tsaya a tsakiya sau ba tana gaba su suna baya ba kamar yadda ya tabbata ɗin daga aikin wa'annan matan sahabbai eh za su haɗe su haɗe sosai su ma sauran su ai sauran su su su kaɗai ne kamar yadda ake son maza su yi taras a cikin sauran su wato su haɗe da juna haka su ma mata ake so haka ake so su haɗe da juna hukuncin hijabi tsakanin tsawon da eh wannan yana daga cikin masalihul mursala idan zamani ya baci dan an sanya hijabi tsakanin maza da mata babu laifi amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu an wakilta mutane an kyale kowa da tsoron Allah sai kiwon sa hmm. amma in zamani ya baci masalihul mursala akwai abin da ake cewa masalihul mursala maslaha wadda take shari'a ba ta yi ba ta dura yadda da ita ba ko watsar da ita to ana aiki da ita domin idan ya zamanto umuman zai zamanto kan ta yi ta dace da wata manufa ta shari'a daga cikin manufar shari'a shine a tsara mutane din daga shakuduwa da mata ta hanyar kallo da sauran to idan wannan saboda bacin zamani aka yi bisan masalihul mursala ba za a ce ya to bid'a ba ah, wannan yana tambayar menene hukuncin yin sallah da gilas kuma yace space in gane wannan tambayar in yana nufin tabaro ne gilas ya sallah da gilas a idansa babu laifi yana daga cikin tufa ai kuma ba rufe ido ya ba kuma abinda aka hana mutum ya rufe bakinsa a lokacin da yake sallah amma dan ya sa wani abu dan ya sa tabaro a cikin ido babu komai wannan ya tambayar matsayin motsa dan yatsa a tahiya motsa dan yatsa a tahiya yana daga cikin sunna ya tabbata daga a riwayar abdullahi ibn umar kuma ya ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin tahiya yana motsa hannunsa eh riwayar cewa lahu shaddu ala shaitan min alhadida akwai wannan abin nan a maganar cewa wai ya fi sanani ga shaidan bisa wato sandan karfe ba ban san ingancinta ba wani ya tambaya ana ɗora hannu a kirji bayan ruku'i bayan an ɗago daga ruku wannan jumhurin malamai sun ce ba a ɗorawa amma riwaya daga imam ahmad ta ce ana ɗorawa saboda hadisin wa'il ibn hujjar cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ya kasance a tsaye a cikin sallah yana sanya hannunsa na dama akan hannunsa na hagu sauran jumhurin malamai kuma suka ɗauke shi wannan haka ta zo mutlak ba tare da ƙayyade wani tsayawa ba inda yana tsaye a cikin sallah to sauran malamai kuma sai suka ce a'a sai mu fassara ta da riwayar waye ibnu hujr da ta zo da bambancewa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara sannan ya kama hannu eh, sannan ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu hmm? sannan ya daga hannunsa yayi ruku'u sannan ya dago daga ruku'u ya daga hannunsa to ba a ce ya sake dora hannunsa ba sannan ya sujada saboda haka suka dauki kan cewa wannan mutlaq din da ya zo akan wannan sai a dauke ta a wannan riwaya da ta zo mu fayyada wanda yake shine ah, as-sahih wal ilmu indallah wannan kuma ya tafiya tafiya sujada da gwiwa shine daidai ko da hannu wannan ai duk matsaloli ne wanda suke abubuwa ne wanda yake duk suna an yi rigima su an kare tafiya da hannu shine hadisai din wanda suka bayyana cewa tafiya da gwiwa yana daga cikin misalin alhadithul maqlub hmm? wala yabru kama yabruku al in kada mutum ya tsuguna kamar yadda raƙumi yake tsugunawa domin raƙumi yana kaddamar da gwiwarsa ne kafin hannunsa to ita ko gwiwar raƙumi ai a gabansa take a hannun gaba take ba a hannun baya ba saboda haka da wannan riwayar sai suka ɗau sai kal eh, sai yake cewa ya kaddamar da gwiwarsa kafin hannunsa mm, wannan maklub a hadisin sai ya kalba a gare shi maimakon ya ce ya kaddamar da hannunsa kafin gwiwarsa wanda ki shine sahih a wani yana tambayar Eh, kai da abdallah gadon kaya kuna da dangantaka ne naga kuna kama a ba mu da dangantaka sai dai yankuntaka ta musulunci kai na malam abdallah da kuma wai batun tarihi na dan dama ba mu san ka ba to insha Allah za a san na in lokaci ya ba da hali insha Allah sai wannan bayanin sai kuma bayanin wai hadisin idan lam tastahi fasna inna mimma adraka an-nas min kalamin an-nubuwati al-ula idan lam tastahi fasna ma shi daga cikin abin da mutane suka riska na zancen annabci wanda ya gabata shine in ba ka jin kunya to ka aikata abin da ka so wato ma'ana kunya ta isa ta zamanto maka mizani dukkan abin da yake ba dukkan abin da yake ba za ka ji kunya ba ka yi shi to ka yi shi ba ba aibi bane in dai babu kunya wato in dai in dai ka in dai kai mai kunya ne hmm, to ka je kai duk abin da ka so saboda ita kunya tana daga cikin imani to kamar inda imani imani yake hana mummunan aiki haka haka kunya take hana mummunan aiki wannan yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa tun annabawan da suka gabata su ma sun faɗa sun faɗi wannan matsayi na kunya to kuma haka yake ma hatta a cikin sun a cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh abin nan mutlak ne ko ina ake jami'i tsawon farko ya fi tsawon da yake baya ko ina ake jami'i amma ba ma kamar a cikin masallaci eh, sai kuma wannan akwai wanda ya tambaya cewa wai menene hukuncin in an idar da sallah a rinka waɗansu mutane sai su mika hannu ana gaggaisawa ko mutane ma za su yi tasbihi amma sai ga wani ya zo yana ta mika hannu wai a gaisa Wani ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka kirga shi daga cikin bidiyoyi bidiyoyi na sallah in an idar da sallah waɗansu ma sun sanya cewa gaisuwar hususan ce ga sallah asuba da sallar la'asar hmm. kamar wato akwai wata falala ta daban in an yi in an gaisa da juna bayan sallah asuba da bayan sallar la'asar wannan ta daga cikin bid'a wanda kuma mutum bai kamata ya yi ba Eh, idan eh, abin nan idan dai kawai wani abu ne ya sa ko kun da wani ba ku taba haɗuwa da shi ko kun dade ba ku haɗu ba shi ba kuka gaisa a masallaci babu laifi akan wannan amma ya zama to kan cewa daga an yi sallama eh, ko kuma daga an gama azkar din sallah sai a juya a gaisa da wannan a gaisa da wannan a gaisa da wannan waɗansu ma har tashi suke a waɗansu kasashen har tashi ake ake layi hmm? wannan ya gaisa da wannan wannan ya gaisa sai sai ya koma kuma ya tsaya a ƙarshen layin sai ya jira na baya ya zo sai kowa ya gaisa da kowa sannan a fita da wani wata shari'a ce daban aka kawo ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik